Assalamu alaikum. a gode, mun shugaban Najeriya Goodluck Jonathan kenan a wurin taron neman ƙuri'a a filin Polo na Kano. Kano is known for education, is known for agriculture, is known for commerce and industry. Ya ce an san Kano a fagen ilimi da noma da ciniki da masana'antu. Domin haka ne ma wannan gwamnati za ta yi aiki tare da gwamna mai zuwa. Mu ga cewa ba wai kawai muna samar da abinci domin amfanin gida ba kawai a'a har ma mu rinka fitar da shi kasashen ƙetare. Shi kuwa mata mataimakin shugaba na Najeriya Muhammad Namir Samba cewa ya yi. Ina cewa ai wannan gwamnati ce take kawo wannan tashi hankali. Dan Allah dan Annabi wace gwamnati ne za ta zo mutanenta ta dinga kawo musu masifa da kashe-kashe. Wannan ƙarya ne. Kada ku saurari wannan. A yin wannan ziyara ta kamfe mataimakin shugaban na Najeriya yana tare da mai ɗakinsa Madam Amina na Madisambo. Na zo gida cikin 'yan uwana kuma na ta da wannan babban marabta da kuka yi mana. Wana maza da mata mu a nan mun sani mun imani da Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Shi kuwa ministan harkokin waje na Najeriya Alhaji Aminu Bashir Wali tambaya ya yi wa talakawan da suka yi da fifi a wurin taron. Akwai a Kano. Za mu zaga shi. Za mu zaga an fito kwanmu da kwarkwatan mu mun ga fi siyar PDP daga sama har kasa Gwamnan Jigawa Sula Lamido ya gabatar da doguwar lakca a wurin taron inda har ma yake cewa. Sun Kano Kano garin Dabo. Kasar hurriya kasar yanci inda nan ne muka sa ci sama nan a nan wurin cikin sasanmu. A yanzu a arewa da Kano da ko'ina ba mai siyasa a matsayin jahilci. Duk abin da kowa yake yi yanayi ne idinsa bude in daidai yake yi ya sani ɗan ƙarya ma yake yi ya sani saboda haka a wannan gari na kano shekara kamar hamsin baya wasu da ke siyasa ta neman yanci a kafa nefu aka zo aka yi prp tun sannan ɗan talaka ya a nan kano a yanzu da na arewa idan ka je madahun mulki da karamar hukuma idan ka zo jiha daga kowane bangare na mulki a gajiya a ko'ina arewa duk yan talakawa ne zun su saboda haka ashe abin da ake yanzu ne rigima ce tsakanin ƴaƴan talakawa a kan son zuciya kan biyan bukata ba magana yanci ƙarya ne ko ƴaƴan saboda ka yau ɗan talaka ne ya yi ilimi sai mukami ki zai cewa yau shi ne zai mallaka ba za ta yi ba a ce mutumin Kano ɗan birni ana cin zarafin daga amma a ce kasajar huda kun zama yin kauye wallahi kun zama yin kauye Gwamna Sula Lamida kenan na Jigawa gabanin halartar wurin gangamin sai da shugaba Goodluck Jonathan ya ziyarci sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a fadarsa inda har ma sarkin yake cewa alfanun demokaradiyya shine al'ummar ƙasa su zaɓi shugabanninsu a dan haka ya ja hankalin 'yan siyasa da a kodayaushe su dinga karɓar sakamakon zaɓe da zuciya guda. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.